همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau bakwai ga watan Jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi sallam, dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka wato jami'u shekhi talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin hadisi a cikin littafin indatul ahkam min kalami khairil anam واللفظ بالضم لني الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله شام تاشي حديثنا تاريخ أدبير أتشل تافن كتاب اللباس واتو لتافن لكي بياني أكن تفاتي حديثنا تاريخ أدبير أتشن إرن قفن دنكي أمفاني دشي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس مثل ذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فغمى به ثم قال Wallahi والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده yumna. wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma tarjamarsa ta gabata a wurare da yawa yana cikin masu yawan hadisai kamar yadda muka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yace lallai ma'aikin Allah a khataman min zahabin an yi masa wani zobe na zinariya فكان يجعل فصه من داخل في باطن كفه إذا لبس شي معك صلى الله عليه وسلم شي رك سنة أجن زوبا من داخل aw fi batini kasfihi idza labisahu idan ya sa shi sai ya shigo da adan nan makin a ga adan a nan sai ya biyo da shi nan fa sana'a an nasu mithla da mutane suka a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sa zoben zinariya su ma kowa sai ya samo zoben zinariya ya sa ثم إنه جلس يوما على المنبر sannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna akan mimbarinsa fa naza'ahu sai ya cire zoben. wa qala sai ya ce inni kuntu albasu hadha khatama ni na kasance ina sanya wannan zoban na zinariya wa aj'alu fassahu min dakhilin ina sanya adansa ta cikin hannu farama bihi shi man sama da ya cire zoban nan kawai sai ya wurgar da shi sun maƙala sai ce wallahi la hu abadan daga yau wallahi ba zan sake sa shi ba har abada annabi sama ya cire zoben zinariya ya wurgar da shi ya ce har abada ba zai sake sa shi ba fa bazan nasu khawatimahum sai mutane ma kowa ya gurgi da wannan zobe nasa kowa wanda ya sa zoben zinariya shi ya wurgar tunda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire nasa ya wurgar shi su ma suka cire suka wurgar su وفي لفظ أو لفظ أكشي جعله في يده اليمنى النبي صلى الله عليه وسلم يا سن يزوب الناس أهل الدامة wannan hadisi yana ɗaya daga cikin usul da suka yi bayani akan hukuncin zobe na zinari wato hadisai waɗanda suke a matsayin madogara waɗanda suka haramta yin amfani da zoben zinare ga maza haramun ne hadisin eh, aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙi zobe isfana a yayi zobe an masa zobe ce ya sa zoben kuma na zinariya wannan yana nuna ashe asali zoben zinariya alas. daga baya aka haramta kamar yadda muka san al'ada ta tsarin addinin musulunci a hankali yake tarbiyyar mutane ba komai musulunci ya zo kawai shike ne ta cewa haram haram haram alhali mutane suna aikata wannan abu ba a hankali aka rika bin mutane a hankali aka rika ɗebe musu abubuwan da suke ba su halasta ba abu bayan abu hukunci bayan hukunci har ya zama duk abubuwan da suke na haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su ba lokaci da aka haramta ba to wannan ka'ida ce a shari'ar musulunci lokacin da kake kiran mutane ga wani abu ko kake karantar da su kada ka ce za ka zubo musu komai a lokaci ɗaya sai su bijire ba za su yi musuluncin ba to da can zoben zinariya halasta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da larabawa da sauran mutanen duniya suna sa zobban su suna amfani da zinariya to manzon sama shi ma ya sa da mutane suka ga manzon sama ya sa tunda manzon sama shine qudwatun uswatun lahu shine abun koyin su sai kowa shi ma ya je zo ban zinari ya zama kawai tun aka sassa Rannan nan aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya hau sannan annabi sama ya kasance idan zai sa zoban nasa akwai abin da ake cimshi alfassu ko alfussu kowane zobe akan yi mishi ado mafi yawanci da wuya ka ga zoban da zai kasance kawai ƙawanya ce bayan ƙawanya sai a zo a samansa sai a masa wani ado wani zubin kaga an sa masa wani dutse na kwalba mai cima wani zubin kuma a ɗiga wani zai wata zaiba wata kala wacce ta kasance ta zaiba ce da ana yi to wannan shine ake ce masa alfassu ko a ce masa alfussu ko fa'un nan a yi mata fatha ko a yi mata bamma dukkan lugogin guda biyu sun tabbata mun gane to manzon sama idan ya tashi zai sa wannan zoben nasa alfasu din wato wajen adam makin ya juyo da shi ta nan yadda mutane suke sawa to manzon sama sai ya juyo da nashi nan ta ciki sai ya zama bangaren eh, da ba na adam ba sai ya zama shine yake bayan hannu bayan yatsa amma shi adam sai annabi sama sai ya juyo shi ya sa shi a ciki to ran nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna a kan mimbar sai aka ga ya zara zoben nan nasa sai ya wurge shi ya wurgi da shi ya ce ba zai sake tashi ba har abada sai nan daga yau ya zama haram sa zobe ga maza haram wannan ittifakan eh, duk da za mu ji akwai maganganun da wasu malamai suka yi amma dai ittifaki na mafi yawancin malamai ya tafi akan cewa namiji ya sa zobe zoben zinariya haramun sannan hadisin yana nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke koyi da shi da zarar sun ga annabi alaihi salam ya yi abu to su ma dandanan sai su a nan sun ga ya sa su ma sai suka sa da kuma ya cire suka ce ashe sun ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine abin koyin su rayuwar shiga baki ɗaya a koyi ce a wajen su jira suke su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne abu su masu sai idan annabi ya ware musu wannan hukuncin ya ce bai shafe su ba shi kadai Allah madaukakin sarki ya ware da wannan hukuncin to daga nan ne ba za ki koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan eh, shine abin da hadisin ya kunsa akwai hukunce-hukuncen da suke da alaka da zobe da yawa al-imam ibn rajab al-hanbali zainuddin ibn rajab al yana da littafinsa mujalladi kwara ɗaya da ya rubuta ya samu suna ahkamul khawati littafi ne mai matukar muhimmanci a babin sa ba a rubuta kamar sa ba duk wata mas'ala da kasan da take da alaka da zobe to sai da ya tattauna a kanta bayan ya tattauna a kan shi kan shi zoben da yadda ake sa shi da sa shi da aina ake sa shi to sai kuma ya zo ya ci gaba da tattaunawa akan wasu hukunce-hukuncen fiƙihu ma da suke da alaka da shi ba da shi a matsayin sadaki shiga da shi ban daki, ko da sunan Allah a ciki misali ko babu hukuncin da ke da alaƙa game da sace shi in an saci zobe mai hukuncin zoban abin da ya hukunce-hukunce masu ban sha'awa to wannan dai hadisin abin da yake mana bayani akai kenan so daga hadisin yana bayani babban yana bayani akan hukuncin haramta sa namiji ya sa zobe ga na zinariya haramun an yi sa malamai da yawa sun tafi akan cewa mata su sa halafi amma an samu su malamai da suka tafi akan cewa haramun ne cikinsu a baya-baya akwai irin su al'imamu shaukani a baya-baya nan kuma akwai irin su a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi shi yana ganin haramun ne mace ma ta sa eh, az-zahabul muhlaq az muhlaq ko al-muhliq shine zinariya wacce ta kasance mai ƙawanya to malamai sukan ma mala albani raddi su ce ai idan aka haramta sa az-zahabul muhlaq ko al-muhliq ga mata to mata ba su da wani ado kenan domin babu wani abu da mace za ta sa na zinare wanda ba muhliq bane ko ka gan shi zobe ba zagayayye bane abin da ake cewa al-muhliq ko al-muhliq shine wanda ya saikul. cycle shine muhlik ko muhliq din zobe ne Saikul ne ko ba cycle bane abun wuya saikul ne ko ba saikul bane saikul ne abun wuya sarka ba dan kunne shi dai misalin dan makali ne amma in babban dan kunne ne ai saikul ne awarwaro munduwa in gwada wasu suwaye suka san munduwa hmm? zakariya ka san munduwa Ku san munduwa ba alhaji ka san munduwa Eh? abin da mata suke sa a kafa yayi ki a kyale shi mana a ta ya baka satan ansa ke nan na ya satan ansa ce to dukkanin so daga gaskiya kauli rajihi abinda mafi yawancin malamai suka tabbatar daga cikin su akwai la'immatul arba'a Abu Hanifa Malik Ash-Shafi Ibn Ahmad ibn Hanbal dukkanin su sun tafi akan cewa ya halasta mata mata su sa zinariya saboda nassosan da suka zo sarihai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa eh, sa zinariya ga namiji haramun ne amma halas ne ga mata daga ciki akwai hadisan Bukhari akwai na Muslim to wannan shine rajihin kauli so da kama za haramun ne su sa amma ya halatta mata su sa to malam ibnu rajab yake ce mana wal khatamu kunu taratan min ce. wani zubin abin nan zobe zai iya kasancewa min fiddati daga azurfa wa taratan min zahabin sannan zobe zai iya kasancewa daga zinariya wa taratan min hadidin sannan wani zubin zobe zai iya zama na bakin karfe iron shine hadid au sufrin ko kuma na brass sufur da shi shine brass eh, shi ma nau'i ne na karfe amma bai tsatsa kusan masu aikin famfo da can da an fi amfani da shi to shine suke ce masa sufuru aw rasasin ko kuma rasas shi rasas shi ma nau'i ne na dutse da turanci suna ce masa lead eh, shi ma nau'i ne na duwatsu da ake ma'ajini ne da ake fitarwa a ƙasa dangin su karfan ne dangin baƙin karfe ne da su dalma wa nahwiha ko makamantansu duk ana zobe da su ko wa taratan min aqiqin sannan wani zubin zobe zai iya zama daga shi ma dutsen da suke ce masa aqiq eh shi ma nau'i ne na dutse to sai ce fa ammal fiddatu amma idan zobe ya kasance na azurfa ne fa huwa allazi taqaddama dhikruhu shi ce ya riga ya gabatar da bayani a game da shi wato halas ne zoban zina zuban azurfa halas ne ga kowa ya sa ya mace ta sa ya halasta namiji ya sa alfidda silva kenan ya da aka haramta cin abinci a kwanan azurfa to ba a haramta sa sa ba mun gane so daga ya halasta namiji ya sa zoben azurfa sannan ya halasta mace ma ta sa wannan babu wata damuwa a game da shi iyaka mutanen mu wani zubin sukan yi canfi da shi ne akan yi canfi da shi a ce wai in aka sa ma yaro aka sa ma yarinya wai alama wai yana bada yana da wata alama ko ta yarinyar na da damuwa ko sai a ga yi baki su dama za a azurfa ba za ta yi baki ba in ta yi baki a cire a je a wanke a sabon gari shi ke amma ba ta da alaka da wani abu ko na jin daɗi ko na rashin jin daɗi so da ka halasce ita azurfa a yi zobe da ita ko makamancin haka wa amma khatamu zahabi amma zoben zinariya fal mazhabu tahrimuhu shi ce a mazhabinsa shi ba hambaliye ne shi ce fal mazhabu tahrimuhu haramun ne sa zoben zinariya a mazhabin hanabila shine sai ce kala abdullah الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل أنجدا الإمام أحمد أشم مسائل إنسا يكي شيوا سألت أبي لا تنبي بابانا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا na tambayi babana Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi a game da hadisin Annabi sama da ke cewa haramun ne mutum ya sa zinariya illa muqatta'an sai dai abin da aka guntulo daga ciki yace na tambaye shi me annabi sallallahu alaihi yake nufi da illa muqatta'an sai dai abin da aka dan guntulo daga ciki qala sai yace ash-shay'ul yasiru as shine dan abin da ya kasance dan kadan kuma dan karami qultu sai na ce fal khatamu Ko kamar zobe kenan qala sai yace wuya anin nabi sama annahu naha an khatamiz zahab yace an ruwaito hadisi daga ma'aikin sallama ya hana amfani da zobe da aka ce muqatta'an zinariya wanda aka dan guntulo ba zobe ake nufi ba so da ka zoben zinariya haramun ne sai ya kara sai ce wa huwa qaulul a'immati thalathati sannan wannan ita ce maganar malamai uku waye malamai ukun nan malikin wa shafi'i wa abi hanifa su ne waɗannan kaga cikon dama na hudun shi ne wa shi baban nasa so daga waɗannan al'a'immatul arba'a ɗin gabaki ɗaya sun yi ittifaki akan cewa haramun ne namiji ya sa zoben zinariya baya halasta saboda hadisai da suka zo ga ɗaya daga ciki da muka karanta a cikin wannan littafin shi ce wa aktarin ulama'i da kuma malamai da yawa mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa zoben zinare ga namiji haramun ne sai ibnu rajab sai ya ce wa rakhasat fihi ta'ifatun minhum amma an samu wasu malamai daban su suka ce babu laifi mutum namiji zai iya sa zoben zinariya kuma malaman mu dama suna cewa man tatabba rukhasal ulama'i halaka duk mutumin da shi kawai nema yake ina tafi sauki a ina wani malami ne ya ce ai ba laifi a ɗanyi ko da dalili ko ba dalili yace ce ya halaka mun gane so ka ba a son ta tabo ruhas ka ce kai ina tafi taushi a ina fi dalili an samu su daga cikin malamai da suke su suna ganin ba laifi bane namiji ya sa zoben zinariya in ji ibnu rajab alhambali minhum ishaq ibn rahawayhi daga ciki akwai babban malamin fiqh kuma malamin hadisi al-imam ishaq ibn rahawayhi sa'an al'imamu Ahmad bin Hanbal ne shi ya tafi akan cewa shi bai ganin laifin namiji ya sa zoben zinariya wa ya yace hujjar sa mata hamsatun min ashabin nabi sama muhimmin min zahab yace riwaya ta zo mana sahabban annabi guda biyar duk sun mutu suna da zoben zinariya shine hujjar sa to kaga ga hadisi ai ba za a ɗauki wannan ba ko to daga hadisi ya tabbatar da cewa zoben zinare ga namiji haramun baya halasta namiji ya sa zoben zinariya so daga wannan kauli na waɗannan malaman kauli ne mai rauni mun gane to sai ibn rajab sai ya ci gaba da cewa wa amma da hadidi amma zoben bakin karfe ayon wannan zobe dai da mutane suke zuwa su je siya an ce ha akwai na naira ashirin ko shi ne ko ko wannan sha biyar akwai ko <laughs> Allah shirye ka <laughs> wasufur da kuma na barash sannan wanne hash da kuma na shafa sun shafa ai ita ce na فالمذهب كراحته للرجال والنساء a mazhabin hanabila duka da mata da maza makaruhi ne su sa mun gane a mazhabin hanabila makaruhi ne ka sa bakin zobe zoben bakin karfe ko kai makaruhi ba haram ba to shi ma makaruhi za ku ji inda aka tafi daga nan sai ya ce bayan ya kawo hujjojin da suke cewa makaruhi ne a sa zoben bakin karfa da kuma na waɗannan su haddasu wannan dalma to sai ya ce wa zahirul ahadith السابقة يدل على ذلك ya ce zahirin hadisan da muka ambato ya ka hadisai da yawa wanda suke nuni a kan karhancin sa zoben bakin karfe shi ce wa sahihu adamu hari. amma maganin tafi inganci ba haramun ba ne. fa innal ahadith fihi la takhlu min baqali domin da hadisan da suka zo suke bayani akan cewa kada a sa zoben bakin karfe to dukkanin malaman hadisi sun yi magana akan su akwai ce-ce ku ce a game da ingancin wa Araba aradaha ma huwa asbatu minha kai ai ma an samu hadisan da sun ci karo da su wanda sun fi su inganci hadisan da suke halatta a sa bakin zobe sun fi waɗanda suka zo suka ce ka a sa inganci kai kana iya cewa duk waɗanda suka ce ma ka a san duk ba su inganta ba saboda haka الحديث الذي في ne daga cikin misalan hadisan da suke bayani akan halaccin babu yafi a sa zoben baƙin ƙarfe akwai hadisin da ke cikin bukhari da muslim ana jira hadisin kowannen ku ya san shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li khatib al mar'ati allati aghadat nafsaha alayhi ai annabi sama ya fada ma wannan mutumin da ya ce ya mahaikin Allah in baka da bukatar ta ini ina da bukatar ta anan sama ya ce masa ne in tamis walau khataman min habibi je ka ka nemo ko da zubin bakin karfi shi ke nan ya isa ka ga manzon son ba zai ce masa aje a ne ya nemo bakin zubin bakin karfi alhali kuma haramun bane so daga wanda yana nuna ashe halas ne sa bakin zoben bakin karfe idan baka samu na azurfa ba babu laifi ka sa na abinda mai arha sosai na bakin karfe mun gane ko kuma na shafa ko kuma na dalma ko kuma na bara duk babu laifi a sasu mun gane to wannan ita ce magana tafi inganci so da ka zoben bakin karfe ko na shafa ko makamantansu ya halasta zoben ya haramun ne zoben azurfa shi kuma shi ma halas ne wannan babu ma sabani a game da shi ina ji wannan aidi ya fito mana a fili to bari mu dan yi agugguje mu dan faɗi wasu kunce-kuncen da suke da alaka da zobe domin mutane suna sawa to mutum ya yi abu a kan ilimi yana da daɗi na farko alfassu ɗin ko alfassu da aka faɗa mana a cikin hadisi ko an faɗa mana alfassu ɗin muka ce shine shine shine malaman luga suka ce ma yurakkabu fil khatami min al karima abinda ake sama zobe na dutse mai daraja domin zoben ya ƙara kima idan aka yanka zoben aka fitar da shi a matsayin ƙawanya to daga baya kuma sai a zo sai a samu saman sai a masa ado to wannan adon shi ne ake ci mishi alfas ko ake ci mishi alfus ibn rajab ya ce wa fassul khatami taratan yakunu minhu a al'adan masu zobe wani zubin shi zoben akan yi masa ado da abin da aka yi shi da shi wataratan min ghairihi wani zubin kuma akan yi mazobe ado da abin da ba da shi aka yi ba sai ka samu zoben azurfa ne amma kuma an mishi ado da ne da zinariya ko zoben bakin karfe ne amma sai a masa ado da ne da azurfa ko makamancin haka wani zubin kuma zoben azurfa ne kuma a masa ado da azurfa ina jin duk wasu da za su dudduba hannunsu yanzu wanda suke da zoba duk za su gani to shine sai ce fa in kana minhu wa kana al-khatamu fiddatan fa huwa mubahun idan zoban ya kasance adan da aka mishi na abin shi ne kuma sai ya zama azurfa to kaga wannan babu rigima dama ita azurfan mai hukuncin ta halal to sai aka ya zama zoban ka na azurfa ne sannan kuma sai aka masa ado da ne da azurfa wannan babu rigima shi kenan in ka ji mutane suna saɓani kai bai shafe ka ba wa in kana min ghairihi amma in daga waninsa ne Ka kaga waninsa da yawa ko fa in kana min zahabin idan ya kasance adan daga zinare ne misali ka sai ya kasance na azurfa ne amma kuma sai aka masa ado da zinariya ka na azurfa sai aka masa ado da ne da zinariya to fa in wa kana yasiran kuma ya zama zinariya ya kadan ce aka dan diga a jiki to fa fi ibahatihi qawlani ma'rufani a game da halaccin haka akwai maganganu guda biyu kuma an san su daga ciki akwai liman harrama khatamaz zahabi al ga wanda dama shi ya tafi akan cewa zobe na zinariya haramun ne malaman da suka fi yawa kenan to suna da maganganu guda biyu ahaduhuma tahrim magana ta farko suka ce kada a sake aima zoben mazoban azurfa ado da zoban da zinariya magana ta farko ce wal qawlu ibahatu magana ta biyu kuma suka ce a ba laifi bane tunda ai an ce dan kadan ne zobe ne ga baki ɗansa na azurfa to dama azurfan me hukuncin ta halas ko to sai aka dan samu zinariya sai aka dan diga a bayan ta yadda in mutum ya juyo haka irin yadda za ka ga wasu suna daukan hoto yan kauye kenan ko yan kauyen facebook eh, ko yan kauyen social media sai mutum ya dau hoto sai ya haka ko yana nuna ma jama'a ko kuma ya ɗau hoto ya haka da agogo yana nuna agogon shi duk ƙauyanci ne kana ganin kamar kai ne wayoyi to kai ne shugaban ƙauyawa Ni ne wannan a ciki duk sakarci ne kawai to wannan adan sai ya zama na zinariya malamai sun yi maganganu biyu a kai wasu sun ce haramun ne wasu kuma sun ce halashi to na biyin al'ibaha sai ibn rajab ya kama na malaman da suka tafi akan ibahan sun fi yawa wa waqti yaro abi bakr abdul aziz daga cikin malaman da suka tafi akwai babban malami al-imam abubakar wanda abdul aziz wa abil barakat da kuma al-imam abul barakat ibn taymiya wato ba kakan ibn taymiya kenan ibn taymiya kun san uku ne akwai ibn taymiya al-jaddu akwai ibn taymiya al-abu akwai ibn taymiya al-ibnu Ɗan diya fi shahara Ahmad kenan babansa Abdulsalam kakansa kuma kakansa babansa Abdulhalim kakansa Abdulsalam to Abdulsalam din shine ake ce masa Abul Barakat babban malamin fikin Hanabila ne to shi ya tafi akan cewa halat ne zoban azurfa a mushi ado da zinariya a dan sa wajen kwalliyar sai ayi zinariya shi ma fahimta sa kenan wa hasidihi Adil Abbas sannan da jikansa abul abbas wa kenan ibn taymiya ibn taymiya shahararre ko wanda ya fi shahara sannan wa huwa zahiru kalami ahmad fi fil alam wa qawli abi hanifa wa maliki sannan wannan ita ce maganar da ta shahara ta al'imamu Ahmad sannan al'imamu Abu Hanifa shi ma fahimta sa kenan al'imamu Malik ma fahimta sa kenan cewa babu laifi zoban azurfa tun da dama halas ne a yi masa ado da zinariya a dan sama yar kaɗan. li hadisi muawiyata saboda hadisin sai na mu'awiya radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an lubshi zahabi illa muqatta'an wancan hadisin annabi sama ya haramta a sa zuba a sa zinariya illa muqatta'an sai dai abinda aka dan guntulo a zinariya aka sa kaga muqatta'an a dan ya ado a jikin zobe ai ba laifi bane ba ba ba muqatta'an ne ko ya zama dan abinda aka yanko ne to wannan kenan wannan hadisin sahihi ne al-Imam Ahmad ya goyito shi a cikin musnadinsa sannan limamu abu dawud shi ma ya rawaito shi a cikin sunan abi dawud so da shi ne ingantacce kenan ya halatta a sa a sa zoban azurfa idan an tashi shi a masa dan ado da zinariya ba laifi ba ne mun gane in ka za ka sai zobe aka ce na azurfa ne sai ka ga kwalliya a ciki dan kwalli yadda ake sa kai ku ba mu zobe mana ne na kaman wasu ba su gane duk bayanin da nake na ka na gaske ne kawo akwai fassun a ciki ko yawwa kowa na gani ai kun ga wannan wannan abin shine alfassu da shi nake tabbatu a kansa ga alfassu da kun ga wannan wata kwalba ce kwalba ce ko wani dan ko dutse ne da kila aka feke shi cikin duwatsu masu daraja to nan shine alfasu din to ya halatta wannan kwalliyar ta babu laifi a sa ta zama ta zinariya tunda nan gabaki ɗaya ruwan gabaki ɗayansa in ya zama azurfa ko kuma ya zama bakin karfe to ba laifi bane dan an yi ɗugon nan a nan wannan kwalliyar in an sa zinariya ba laifi bane mun gane sosai yanzu to shi ne wannan to wannan hukuncin yana da mahimmanci sosai mu gane shi hukunci na biyu daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da zobe shine naqshul khatam yima yima zoba rubutu a yi masa rubutu wannan alfasu din a da can ko har yanzu ma wani zubin akan mashi rubutu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah haka yake nashi a jikin nasa shi sa an annabi sama zai rubuta wasiƙa ko aka rubuta wasiƙa da za a kai ma wasu manya-manyan mutane to shi annabi sama yake ɗigawa yake sawa a cikin tawada sai ya buga hatim shine hatim ɗin da ake magana so daga zoben annabi sama daga cikin aikinsa bayan kasancewarsa ado to kuma ana amfani da shi a matsayin stamp ai ne ake ce masa tam khatam da larabci ai shi ma khatam ake ce masa ake khatami eh to ne eh, na sayyidina Umar radiyallahu anhu an ce an rubuta kafa bil mauti wa idan haka sayyidina Umar aka buga a zobansa haka aka rubuta in zai rubuta maka in aka rubuta wasiƙa za a yi sitam a nan amirul mu'minin to shi ake bugawa wancan zoben na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun yi sabani a kansa malaman sira wasu suna ganin ya taba fadawa rijiya saboda haka ba ba yi da bakiya a duniya ba daga baya annabi da shi wasu ko malamai suna ganin a'a bayan ya fada rijiyar an sake ma annabi sallallahu alaihi wani zoba magana ta biyu ta fi kusa da gaskiya domin har annabi sallallahu ya rasu yana amfani da zobe to ya halatta mutum ya yi ya zobanta da ya zama da rubutu amma rubutun ya zama da ma'ana haka je ka rubuta wani abu na can ko kuma kila ma ya kai aka rubuta wani abu na hauka ne baka sani ba ko kuma kila na wasu shedanin mutane ne sunan su ne ko alamar su ce kai kuma ka dauka kawai kana amfani da shi sai wani ya gani ya dauke ka kai ba mutumin kirki ba mun gane ba laifi bane dan an rubuta sunan ka. amma amma amma ba za ka rubuta Muhammadun Rasulullah annan sama lokacin da aka masa wannan zoben aka sa Muhammadun Rasulullah manzo sama ya ce bayan ni kada kuma wani ya irin wannan domin ka ce Muhammadun Rasulullah to me kake nufi kai ma shi ne ka ga maganar ba ta da kyau to ya halatta a naqshu sannan malamai suka ce in za a yi naqshun nan a guji abin da zai zama sunan Allah ne domin wani zubin za ka manta kila ka iya shiga ban ɗaki da shi in ya zama ka rubuta sunan Allah a jiki kuma za ka shiga ban ɗaki in ka shiga ban ɗaki da shi kauli rajihi na malamai ba a shiga da abin da ya zama sunan Allah ne bayi to so tari dan adam kuma zai iya mantawa ya zama kawai ya shiga da shi so daga abin da yafi kada mutum ya zama naqshu khatamihi fihi zikrun min fihi zikrullah kai ya zama akwai ambatan Allah a jiki amma ya halatta mutum ya kwalli ya rubutu a zobensa ko zobe mai rubutu ke sannan na uku a ina ake sa zoben a dama ko a hagu a cikin wannan hadisin ya nuna mana na manzon sama ina yake a dama yake ba akwai hadisan da suka zo cewa annabi sama ya sa a hagu shi yasa ibn rajab alhambali ya yace babu rigima a ciki in ka sa a dama yi daidai in ka sa a hagu yi daidai sabanin da malamai suka yi ayyuhuma afdalu ikhtalafu fi al-afdaliyyati amma ba suna magana sun yi sabani ne akan wanne yafi ka sa a dama yafi ko ka sa a hagu ina jin da yayi da yawa ko wannan mu zai bi jam'iyya cewa a sa a dama yafi saboda manzo sama dama na burge shi yayi abu da dama na burge shi to amma in ka ga mutum ya sa hagu ka zarge shi na uku na hudu ka na biyar ka na hudu kenan a cikin wasu kunce-kuncen da muka ware me a ina ake sa zoben kuma ba a dama ko a hagu to a wani yatsa za a ga mutum kawai wani yanzu ya sa maka zobe haka kawai ya sa a kowane da taba ganin shi duk ya tsin shi duka zoba ne ka da damuwa sai a ga mutum kamar taɓaɓɓa taɓaɓɓe to a ina ake sawa ana sa zobe ne a sababa da alwusfa hmm. abin nan kai da sababa ba a sawa kai zan ci da khinsar da binsar. alkhinsar gayi albinsar gayi ga alwusfa ga sababa ga al'ibhar lokacin muna islamiyya ina jin a cikin kalmomin larabcin da na fara haddacewa a duniya akwai waɗannan <laughs> Hinsar, binsar wuspa, sababa iba hmm. to su waɗannan ake sa ma zobe da hinsar da binsar ba a sa zobe a wuspa ba a sa a sababa balle iba waɗannan ukun ba a sa musu zobe na cin abinci ne in za ka ci kamar ɗan wake ko doya to kaga kawai haka za ka ɗauko cak sa to me ya hana a yi a hana ta yi me hujja cewa ba za a sa a waɗannan biyun ba hadisi ya tabbata a cikin muslim riwayar sayyidina ali radiyallahu anhu amirul mu'minin yace na hani rasul sama an atakhattama fi hadhihi wa hadhihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ni in sa zobe a wannan da wannan wa au ma ila sababati wal wusta sayyidina ali radiyallahu anhu ya nuna dan ali da kuma mai biye masa ba a sa zobe a cikin su ba a sa zobe a waɗannan kun ga wannan kenan sannan hukunci na biyar ko na shida ki na biyar eh, shine juyo da adan a sa shi ana in ka sa wajen manzon sama yakan yi haka adan zoban shi alfasu ɗin sai ka da da shi nan ba a nan ba amma fa mutum ya sa nan bai yi ba ba ba saba ma Allah ne ba amma manzon sama ya fi sawa a nan sai juyo da adan nashi nan wataƙila Allahu a'lamu hikimar za ta fi sauƙi wajen sa mai wajen in za a istam kaga kawai haka zai yi in ya tsoma shi a tawada kaga da ya fito kawai haka zai yi sabanin sai haka sai ba da wahala lankwasa hannun sai wahala ko musamman ba waɗannan bane waɗannan ne suna da wahala to kaga in haka ne kawai sai dai haka sai ya tsoma sai a sa mun gane akwai hukunce-hukunce da yawa da malam ibn rajab a cikin wancan littafin da na ishara zuwa gare shi wato ahkamul khawatim hukunce-hukuncen da suke da alaka da zobba ɗaliban ilimi su je su karanta zai fa'idantar da su sosai mu gama wannan kitab din yau insha Allah so da kaso hukunce-hukuncen da suke da alaka da zobe sai mu je mu duba su amma dai waɗannan suna da mahimmanci sosai in kuma an gama in akwai wanda ba bayani akai ba wani yana tambaya akai babu laifi yayi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى إصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعين wannan hadisin an samo shi daga sayyiduna Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu amirul mu'minin anna rasulullahi sallallahu naha lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi hani an lubsil harir game da sa alharini kaman hadisan da suka gabata a baya kenan da yawa ko kusan hadisai uku illa hakaza sai dai kamar haka ya halatta a ɗibi yadi na alharini a kwalliya da shi a yadi wa rafa alana rasu sama isba sabbabata wal wusba a nan sama ya ɗaga mana hannayensa guda biyu yi haka haka babu laifi a sami yadi a yanka sai ai kwalliya da shi na alharini yadin ne haramun ne ai riga da shi ko ai wando ko ai hula da shi amma ya halasta a ɗan yanko wani abu daga ciki musamman ma in wannan ɗinke-ɗinken da ake na zamani masu kala-kala ko ba haka ake ba ga wata kala nan ga wata kala nan to ya halasta in wannan kalar a yanko wani alhari ne shi a yi wannan adan da shi ولمسلم على رواية مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير عن نسمى يا هنساء الحريني إلا موضع إصبعين سيدي وغدن ياسو بيو فادن ياسو بيو أو ثلاث كو أكو أو أربع كو هدو هذا وانا أبسو كي أي so daga ya halatta a yi adan da shi sai a sami yadi wanda yake ba alhari ne ba shi za a ɗinka riga da shi sai a yanko yadin alhari ne sai a kwalliya da shi ana misali faɗin yatsun hannu malamai suka ce ba faɗin hannun annabi sama kawai ba a faɗin hannun mutum in za a maka faɗin yatsun hannunka guda hudu kai she kai nan ba ka'ida ba ce annabi sama ya bada cewa dole sai faɗin hannunsa a kai za a maɗinkin sai ka ce to shikenan a auna ka a auna a ɗibo yajin alharini a maka kwalliya da shi ko kuma ya hannun tela wakila kada fatelan ya zama ba samu da su su ko matsakaicin da ya mutum wannan shi ne so daga alhari ne sa shi haramun ne kamar yadda ya tabbata a baya a hadisai da yawa da nau'ukansa dibat da kasfi ɗinsa da istabarak ga baki ɗaya haramun ne namiji ya sa to amma babu laifi shi ma namijin an sassauta masa a ɗan ya ado da shi a jikin yajinsa a jikin rigarsa ko a jikin tufafin shi dai gabaki daya gwaggwajen fadin yatsu hudu ka a wuce yatsu hudu a fadi mun gane wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da Allah ya kara mana fikihu a cikin addini wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in